وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم القرآن ميجرما أولنا رانا تاقوم شاترق وتر رمضان Hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da takwas lissafin nasara muna goma sha hudu ga watan shida shekara ta dubu da goma sha bakwai yau mun ɗan fara karatu a makare Dazu da safe an gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma na mata da ake gabatarwa a masallacin juma'a na malali locust to kuma sai ya zama yau yayi daidai da ranar da za su fara ƙaddamar da rabawa marayu kayayyaki na tallafi wannan ya sa shugabanni da malumanmu daga wurare duka sun halarci wannan taro hada wakilcin uwar gidan mai girma gwamnan jiha da sauransu domin ganin yadda za a raba wannan tallafi ga marayu to wannan ya saba mu kammala program din da wuri ba bayan mun kammala kuma sai ya zama yau ne rundunar 'yan sanda musulmai ta jiha suka shirya taron da suka tara jami'an 'yan sanda na wannan jiha a nan headquarter rundunar 'yan sanda da ke nan cikin garin kaduna domin su ma a ji a yi musu wa'azi mun je hada shugaban kungiya na jiya Alhaji Tukur Isa an gabatar da wa'azi to kamin mu kammala wannan taro lokaci ya ja sosai to sannan alarama bai dan ji daɗi ba yau wannan ya sa bai samu damar halartar program na safe da aka yi ba da kuma ziyara da muka kai wato can headquarter 'yan sanda ya ce mun jikin da sauki amma dai ban gamsu ba nace ina so in je in gano shi da ido na to wannan yasa na garzaya ta masaukin na dan leko shi haka to sanda muka dawo gida karfe uku da rabi ina zuwa kuma na samu shugabannin kungiyar sabil mata su kuma awa ɗaya suna jira na in iso don na musu alkawari zan dawo karfe biyu da rabi ban dawo ba sai uku da rabi so kame mu tattauna abin da za a yi na sallame su mata gidanka ko gaisawa ban yi da ita ba na dai samu dai na watsa ruwa na sa riga wal fawru da gaggautawa aka ran kaiwa aka wannan saboda haka ku yi hakuri ba muna can kwance muna shan AC ba ne <laughs> so amma da dadi Allah rama ga alama jiki da sauki Allah ya ƙara sauki kusa Allah rama mai saboda da suke tsaba san Qur'ani in dai baka ga sun karanta shi ba to abin ya zama allazina sabar hu musibatu amma duk wani ɗan ƙaramin jiki haka da ake ji in dai har za a iya daurewa a bullo to za a daure a bullo haka Allah rama muna addu'a Allah ya ƙara lafiya wata baiwar Allah rahoton kwamitin marayu wata baiwar Allah ta ba da alƙur'ani guda biyu da kuɗi naira ɗari biyar Allah ya saka mata da alkhairi wani bawan Allah ya ba da shadda ɗaya wata baiwar Allah ta kawo set ɗaya na kaya a ba masu musulunta Allah ya saka musu da alkhairi wata baiwar Allah ta kawo sayar biyu na hijabi a ba masu musulunta Allah ya saka mata da alkhairi Amina Musa ta kawo kaya a ba marayu wata baiwar Allah ta kawo huluna biyu da naira ɗari biyu Hajiya Hajara ta ba da kaya a ba marayu Aisha Ibrahim Albarka ta ba da atamfa uku da shadda ɗaya Khadija Ramadan Faki rod ta ba da kayan yara maza leda babba cike da kaya hajiya lanti ramatu sani sambo ta kawo kaya na marayu cike da wata babbar ghana must go ta ce wannan do'a ba marayu ko an yi karba ya yi go zuwa gida to Allah ya saka mata da alheri kafin tafsiri a jiya an tara naira dubu goma sha ɗaya da da arba'in da biyar a akwati an tara naira dubu tara da ɗari uku da talatin da biyar gudunmuwa da aka bayar dai a jiya hajiya habiba musa allah ya ji kan iyayenta ta ba da gudunmuwa ta naira dubu ɗaya wani yaro makaho ya ba da naira ɗari ya ce shi ma a sa asusun malayu kuma a sa shi addu'a allah yi wa wannan yaro albarka wata baiwar allah ta ba da naira ɗari biyar wata baiwar allah naira dubu ɗaya sai waɗanda suka tura gudunmuwa ta hanyar akawun lubabatu mamman galadima ta aika da naira dubu goma ta akawun ɗin marayu. Yahaya Sani ya aika da naira 23,852 da kwabo 65 ta hanyar akawun ɗin marayu wani bawan Allah ya tura naira 30,000 ta akawun ɗin marayu Firdausi Isa ta tura naira 3,000 Hamza Abdulhamid Yahaya ya tura naira 10,000 ta akawun ɗin marayu wani bawan Allah ya tura naira 1,500 dukkan su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa muna cikin masu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna a ranar tashin alkiyama giran total abin da aka tara jiya naira dubu ɗari da ashirin da naira dubu ɗari da ɗaya da ɗari uku da talatin da biyu da naira sittin da biyar Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya akawun ɗin marayu domin mun fahimci yanzu ana turawa sosai ta akawun ɗin marayu Allah ya saka musu da alkhairi masu turawan shine Opens Welfare Committee jibis Kaduna bankin Stanbic IBTC Bank account opens welfare committee jibius kaduna account number 0011608115 wannan shine account din malayu Allah ya bada ikon turawa na'am ana rama ina maka kwana bismillahir rahmanir rahim na'am

wannan aya da alarama ya karanta mana ita ta jawo mu fi dogon yawo muna magana akan bambanci tsakanin mu'jiza da karama da sihiri saboda ayar ta ambaci mu'jiza mun yi bayanin me ake cewa mu'jiza mun ambaci wasu daga cikin mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ambaci kaman guda goma amma mun ce sama da mu'jiza dubu ne sannan karama domin a gane mun yadda da karama mun ambaci karamomi da ma'anar karama da manufarta da kuma karamomin sahabbai da tabi'ai mun dan tsakuro ne mun tsakuro guda ashirin mun yi magana akan su jiya to kuma akwai wasu karamomin da ba su da rajista <laughs> akwai bukata mu yi magana a kansu ba sai na ce komai akan karamar ba amma kai ka ji ta kama hankali daidai da wayancan karamomi da muka karanta na sahabbai da tabi'ai ko ba ta kama hankali ba mun ce wali in zai karama bai cewa ku zo muku karama shi ma san da karama ke faruwa bai sani ba sai na abubakar ya san abincin nan da aka dafa a gidansa ya kawo bakinsa guda uku abincin zai karu shi ma bai sani ba sai da suka ce suka koshe ga abincin ya karu bai ragu ba sannan ya gane abin da ke faruwa ya je tambayi matar ta tabbatar sannan aka ma aka tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so so da dama karama sanda za ta faru shi ma waliyin bai sani ba sai abin ya faru shi kan sai ta mamaki ko kuma addu'a ce zai bai da garanti zata ta karbi ko ba za ta karbi ba sai ga Allah ya karba ina fata an fahimci wannan to su ma yan bid'a suna da karamomi irin nasu na na shehunai to daga cikin wayannan shehunai akwai shehu malami Ibrahim uryan a Sheikh Ibrahim uryan wani gingime mai shehi ne shi karamasa idan ya shiga gari kamar ya shigo nan Kaduna to duk wanda ya haɗu da shi zai mai sallama ko mai kira sunan shi bai taɓa zuwa garin ba amma da ya shi garin duk wanda assalamu alaikum dan ladi assalamu alaikum na ta'ala dan asabe halliru bai taɓa zuwa garin ba fa kamar yanzu masallacin da mutum bai taɓa zuwa kaduna ba bai taɓa ganin wani a cikinmu ba amma ya shigo masallacin ne ya bi mu duk tare masallacin ne ya kowa sallama ya kira sunan shi ko annabi Muhammadu bai yi wannan ba sallallahu alaihi wasallam wannan karamar ta ce suka ce ba ita ce kadai karamarsa ba daga cikin karamarsa in zai hau kan mimbari yi wa jama'a kudu ba sai ya tube tsirara haihuwar wa <laughs> shi ya sama daga suna aka ce ibrahimul uriyan ibrahimul uriyan daga sunan eh, ita wannan kalmar ta uriyan din wai idan zai yi mutane kana yaktubun nas alal minbari uriyanan saboda tsabar karama idan zai yi mutane kurba kan minbari sai ya tube tsirara sundul mundul haihu wash sannan yi mutane kurba da Allah ka ji wannan karama kuma wali ne me suka ce wali ne Allah ka gafarta mana shehu malami na biyu shine shehu muhammadu sa'idi shehu muhammad as-su'aidi wani gingime mai shehu ne shi ma sheikh muhammad as-su'aidi shi ma wani babban wali ne shi suka ce saboda tsaba karama ba doki yake hawa ba zaki yake hawa Dai ne zai je kan me zai je kan zaki zai je akwai wanda ya taba bashi haushi sai ya ce teku ki kama shi kawai ruwan teku sai ya tsalle cikin sararin samaniya ya sauka kan mutumin ya dunkulo shi ya sama da shi ya kai shi tsakiyar teku ba a ƙara jin motsin shi ba saboda addu'a shehu mai karama addu'a shehu mai karama Sheikh Muhammad Asu'aidi kenan duk wani abin da nake gaya muku a rubuce ke a littafi a me yake a rubuce ke a littafi in akwai wanda yake da kokwantar a rubuce yake a littafi ya zo ya ci kwalata in nuna mashi duk kalmar da ka ji na faɗe ta a rubuce take fassarawa kawai ne kuma na san inda harkar nan ta arziki ne bai kamata a ga laifi na an rubuta littafin an sai da a kasuwa na siyo littafin na karanta na fassara ba <laughs> ina ga bai kamata a ce na yi laifi ko ya kamata a ce na yi laifi yanzu wancan karamomi da na karanta na sahabbai da tabi'ai ai kowa zai ce an yi abin kirki ko to wannan ma ya kamata a ce na yi abin kirki da na karanta nake fassara. shehu na uku shine sayidul abin na sayidul gamari sayidul shi ma wani gingime mai shehi ne shi suka ce akwai wani babban shehu malami da ake cewa Muhammad ibn Shu'aib shi wannan malami Muhammad ibn Shu'aib ya taba shiga wajen wannan shehu a Sayyidul Gamari da shehu Muhammad ibn Shu'aib ya shiga sai gan shi zaune akan iska a sararin samaniya saboda karama zaune akan iska a ina a sararin samaniya yace to ba wani ya shi bashi mamaki ba da ya kalli a sayidul gamari sai ga idanu guda bakwai yake da su <laughs> wai karama ce gashi a zaune a kan iska a sararin samaniya da idanu guda nawa da idanu guda bakwai to Allah ya sa ba ifiritu min aljin ne gani ba saboda haka shi kuma wannan shine karamarsa Allah ka gafarta mana shehi na hudu a shek abu ali shehu malami abu ali shi suka ce kana kasira ta daurat shi yana yawan rikida ne yana yawan me rikida wani lokaci wasu suka ce in ka shiga wajen shi sai ka same shi ya zama soja a cikin uniform na soja shi wannan shehu malami saboda karama wani lokaci in ka shiga wajen shi sai ka ga ya rikida ya zama giwa wani lokaci in ka shiga sai rikide ya zama zaki wani lokaci in ka shiga sai ga rikide ya zama jariri shi haka yake rikida wannan kalmomin da nake ga muku haka suke a rubuce wata ran ya rikide ya zama giwa wata ran ya rikide ya zama soja wata ran ya rikide ya zama jariri haka aka rubuta a littafi ba kalma ɗaya tawo yadda yake a rubuce saboda tsabar karama shi rikida ma ba irin ta ya ce ta canja kala ba shi rikidewa yake zama wani abu daban saboda tsaba karama shi kai Allah ka gafarta mana suka ce sannan yana daga karamarsa idan ya damƙi ƙasa ya miƙa maka da ka karɓa sai ga ta zama zinari ko ta zama azurfa to kaga shi wannan ya san kan kuɗi sosai <laughs> wannan shi akwai harka kuɗi a harka wai da ya damƙi ƙasa ya miƙa maka da ka karɓa sai ta zama me sai ta zama zinari da azurfa kamar yadda yan damfara suke yin kuɗin ganye <laughs> akwai yadda fara suna yin kudin ganye to shi ba da ganye yake yi ba da me yake yi shi da ƙasa yake yi Sheikh Abu Ali kenan Shehu na hudu Shehu na biyar shi ne Yusuful Ajami Yusuful Ajami shi wannan babban shehu mai karama kenan shi Yusuful Ajami saboda tsaba karamarsa ya taba kallon kare yana kallon ka nan ka take karen sai ya dosano karama Yusuf al-Ajami to nan take karen sai ya zama shugaban karnuka saboda karamar da ya dosana to daga nan duk inda zai tafi duk karen da ya ganshi sai ya bishi sai ya zama duk inda zai tafi kar duka ne birjak suna me suna bishi saboda Yusuf al-Ajami Shehu Yusuf al-Ajami ya kalle shi ya dosani karamar to sai mutane suka samu matsala karen karanka yana gadi ya bi karan yusuf al'ajabi karanka na kiwo ya bi shi karan da kake farauta ya bi sai aka kai masa complain aka ce to fa duk karnuka fa sun bi wannan karan sai kalli karan ce iksa tafi daga nan a kaskance wai kai karnukan sai suka fara cizon sa sai da ya mutu saboda karama ta gushi suka ce to bai tsaya nan ba sai ya sake kallon wani karen. shi kuma da ya kalli wannan karen sai karen ya zama wali. kai ka taba jin yi kare abin da ya sa na ce sai karen ya zama wali suka ce da ya kalli karen karen ya ni karama daga nan sai ya zama na duk karnuka karen suke bi sai da aka kai matsayin da wato da karen ya rashin lafiya karnuka suka kama kuka inda karen ya kwanta nan suka je suka kwanta da karen ya mutu to yadda ake kukan makoki haka karnuka suka riga yi wai sai Allah ya yi ilhama ga wasu mutane suka yi wa karen jana'iza suka masa kabari to daga nan kabarin duk wani kare in bai da lafiya sai ya je bakin kabarin ya roƙi wannan wali kare da ke cikin kabari sai ya warke dukkanin da yake da matsala ko yake da damuwa to wajen wannan kabarin wannan zai yi kai ƙarshe hatta saran nasu ya tashfa'u na biyu sai da kai matsayin da mutane ma in sun shiga matsala sai su je kabarin wannan waliyin kare su nemi tubarraki su nemi waraka da warwarewar matsaloli su kuma nan take bukatar su sai ta biya dala ka ji wannan tatsuniya tatsuniya shafa labari shi Wannan fa wuce a cikin littafi in mun magana kuma a ce mun rashin kunya da rashin hankali wa manya-manya wannan su ne manya-manya to Allah ya ƙara girma wali na shida shi ne a sayid abulkhair al magharabi a sayid abu khair al shi shehu al ya je madina sai ziyarci kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya bakin kabarin ya ce to annabi gani na zo kuma ban da masauki ban da wanda zai ban abinci sai kai kuma danka na zo na gabatar da kaina sai koma gefen kabarin ya kwanta Wai yana kwantawa sai bacci ya kwashe shi bacci na kwashe shi sai ga annabi da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina aliyu annabi abubakar umar dawa da aliyu sai ga su sun zo ya ce wasu sayyidina aliyu shine ya zungure shi ya tashi ya ce kai tashi annabi ya iso ya ce nan take sai ya tashi yana tashi kawai sai ga annabi sai ya rungume annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar annabi bayan ya gama annabi ya ce to kace ka zo na ba abinci sai annabi ya dauko biredi sai ya bashi sai annabi ya bashi me biredi ya ce aiko ya zauna ya saƙumi wannan biredi bil haƙi da gaskiya ya cinye rabi sai ya farka daga baccin farkawa da zai sai ga sauran rabin biredin a hannunsa wanda bai karasa cinyewa ba wannan biredin da ya cinye rabin sa a cikin mafarki ku yi haƙuri za ku ce bincika leke-leke to waya sa kuka rubuta waya sa su suka yi suka rubuta tunda suka rubuta kan ai bai gabata su ga laifin ba umar laiko mun fada to Allah ya ƙara ba da ƙarfin cin biredi shehu na bakwai cikin masu karama shi ne shehu al-mufrijud damami al-mufrijud damami ne wani babban shehu ne shi saboda tsaba karama an kawo mashi wato soyayyun 'yan shila 'yan shila soyayyu da aka kawo masa ya kalle su ya kalle su sai ce kai in shila ku tashi da izinin Allah kawai dan take suka rikide suka koma in shila masu rai kawai sai aka suna tashi a sama soyayyun in shila kaga shi ne wannan ya rayar da in shila soyayyu an yanke har sun shiga tukunya an soya su sun hau kan faranti sun yi so danin tebul amma ya raya su suka tashi to Allah ya ƙara karama shehu na tara shine shehu kailani shehu kailani shi kuma aka ce wa ba a yadahu ala azumi da jajatin kalaha. shi bai yi ta wato wancan shehun abin nan mafirji da mamini ba bai ta shi ba shi da aka soya masa kaza aka kawo an dafa ta ta yi ligib tsayawai bil da gaskiya ne kazar kaga shi akwai hikima harkarsa sai bayan da ya cinye kazar tukuna sai ya ɗora hannunsa akan ƙashin kazar bayan ya cinye sai ya ce mata ta sake rayuwa nan da ke kawai sai ga kaza ta rayu tana tahiya da gashinta da komi tana kuka wannan bayan ya yi bayan ya cinye kazar ba kamin ya cinye kazar ba tunda cewa suka ya dahu ala azumi da jaji a kalaha ya ɗora hannunsa ne kan ƙashin kazar da ya cinye to Allah ya ƙara wa shehu ƙoƙarin cin kaza shehu na gaba shine shehu abu yusuf addahamani shehu abu yusuf addahamani shi shehu abu yusuf addahamani yana da yana da muridi yana da almajiri wannan muridi na shi yana da ɗa sai ɗan muridin ya rasu sai zojen shehu yana kuka ce mai ke faruwa ya ce ɗana kenan guda ɗaya kuma ya rasu shehu ka cece ni shehu ya ce ba matsala ina yaron yake aha kai shi ya ce kai yaro ya ce tashi kawai yaro sai ya tashi zaune shi gina ce to kama danka ku tafi gida aka ce yaron sai da ya tsawon rayuwa kamin ya mutu sai da ya shekaru suka ce fa'asha ɗawilan yaron sai da ya dogon rayuwa bayan bayan da hamani ya raya da shi hatta wa'inda annabi isa ya raya da su ba ya raye da su ne suka ci gaba da yawo ba bayan ya rayar da su sun sake komawa ne suka mutu sun rayu sun yi magana eh sun tabbatar da shaida annabtakarsa amma daga baya mutuwa suka yi amma shi wannan da ya rayar da shi fa'asha ɗawilan. shi yasa suke ganin cewa wayannan shehunai sun fi annabawa dai idan ka ɗauko misali karamar abu ya al bustami wai wani kirista ne ya ce annabi isa ya fi annabi muhammadu sai sa aka kira shi kaji an faro daga inda zai kama hankalinka yanzu zai kwato annabi haƙƙi ne zai kwato yancin waye yancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce me yasa kace annabi isa shi annabi muhammadu yace saboda annabi isa yana yin kwana uku bai ci abinci ba bai yi fitsari ba bai je ban daki ba yace bayan wannan fa yace annabi isa ya raye da matace yace da zai raye da matace me yace yace cewa ya kumbi iznillah sai ce to babu matsala yanzu zo mu zauna tare da kai sai na yi kwana arba'in ban ci ba ban sha ba ban yi fitsari ba ban yi bayan gida ba muna tare da kai haka suka zauna da wannan kirista sai da aka yi kwana arba'in tare suke bai ci ba bai sha ba bai yi fitsari ba bai bayan gida ba ya ce to kaga ba annabi muhammadu ba waliyin zamanin annabi muhammadu ma ya fi annabi isa sai ya ce mu je ka nuna kabarin da kake so in tada maka wai akwai wani makiɗi da ya mutu makiɗin ya iya kiɗa sosai suna jin daɗin kiɗan shi sai suka ce to wannan makiɗin za a tado musu don ya ci gaba da kiɗa ka san inda kabarin sai yake ce aje ana zuwa yace da annabi isa zai tada matacce mai yace suka ce ya ce qum bi la sai yace to kai matacce qum bi izini tashi da izini na ba da izinin Allah ba kawai sai ga wannan makari ya barko kabari ya fito da ya gangansa yana gungungungun kirin kirin kirin gungun shi ya wa in zai tasbihi ma shi bai cewa subhanallah sai dai ce subhani subhani ma a zama sha'ani yana cikin daki wani zai na kwankwasa kofar dakin shi yana cikin ɗaki ya ce man da lubuwa kake nema ya ce a baya zai ina nema abu ya zai ne sai ya ce mafil gurfati gairar Allah ba kowa a cikin ɗakin nan sai Allah Allah ne cikin ɗakin nan kuma shi ne cikin ɗakin shi shi kaɗa ki nawa ne Allah Allah ka gafarta mana to shi abu yusuf da hamani shi ne wanda ya rayar da ɗan muridinsa kuma ya yi tsawon rayuwa a raye kai Allah ya gafarta mana shehu na goma abu dalibil maki abu dalibil maki shi karamarsa ta sauri ce shi karamarsa ta sauri ce kusan kowa na najeriya an taɓa samun wani shehu shi karamarsa ta gudu ce shi karamarsa ta gudu ce to shi abu ɗalibin maki karamarsa ta tsauri ce tsaba sauri ne karamarsa suka je saboda karama karamarsa idan ya taku ɗaya za ka yi shekara ɗari biyar kamin ka kai wurin wannan fa a rubuce ya zala ko a dare dubu da ɗaya aka rubuta wannan magana ko a magana jari ai za ku ce an wuce iyaka to ba shi zai ba ku mamaki ba suka ce ya taɓa yin taku ɗaya ya ɗora sa akan dutsen ƙaf da ya taku ɗaya sai tsallake duniyar to da ya tsallake duniya sai je ina ya kamata a yi wannan tambayar idan zai kai taku ɗaya sai ka tsallake duniya to da ka tsallake duniya sai ka je ina sai ka je lahira ko ka je ina <laughs> to Allah ya sawa ga Allah ya sa ba wuce ya fada ba shehu na goma sha ɗaya shi ne shehu aliyu badawi shehu aliyu badawi shi kuma almajiri ne na wani babban shehu da ake cewa yaqutul arash yaqutul arash a masar ya rayu babban shehu ne ya rayu a ina ya rayu a masar to wannan ɗalibin nasa aliyu badawi ya ce malam ya ka aike ni da kafa daga iskandariya iskandariya ita ce alexandara tana nan a cikin masar tsakaninta da cairo tafiyar kilomita 200 ne daga cairo zuwa ina zuwa iskandariya a nan cikin masar to wai yakan aike shi daga nan masar da kafa daga iskandariya ya aike shi andalus andalus suna can cikin kasar spain tana cikin europe ya ce amma da kafa yake zuwa ya je ya dawo rana ɗaya ayi ne ɗaya yake zuwa ya je ya dawo in ya tafi da safe ka rana ta faɗi ya dawo da kafa daga masar zuwa ina zuwa europe zuwa andalus spain zai je ya dawo saboda tsaba karama wannan akwai bukatar ya je samu Abu Dalib al-Makki ya kara masa karama shi da ya taku da ya tsallake duniya Allah ka gafarta mana shehu na gaba shehu na goma sha biyu shehu na sha biyu Shi ne shehu ahmadu tijani shi kuma karamarsa wannan barin faɗi littafi to <laughs> wannan barin faɗi ne littafi a duba ya kutatil farida a duba ya kutatil farida da waka aka rubuta littafi. da aka ce wa yushibuhu al ma kulli jumu'atin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati likatbi asami man yarahu bi ruqatin wa innahu min ahli al-jinani bi ru'yati بغير حساب والإقاب فهذه jarat بوارثة likulli kalifati in kana so ka fahimci wannan tutuka da kyau ka samu wani littafi da ake cewa addurratul karida sharhi ne na yaqutatul farida addurratul karida su dai ma ba kowa yake da shi ba amma ka zo labrari na in nuna maka baka taba ganin durratul karida ba ga baitutukan dama yawanci ya gotatul farida karamomi ne na shehu ta ambata aka ce wa yusibuhul isnaini ma yawmi juma'atin duran litinin da ran alhamis abinda da ran juma'a ran litinin da ran juma'a to yana daga karamar shehu a ranar ba shi kadai yake yawo ba annabi ne yake raka shi annabi yake me yake raka shi duran litinin da da ranar juma'a wa ma'ahu min al-amlaki idatu sab'ati annabin ba shi kadai ba tare da mala'iku guda bakwai tare da mala'iku me yasa annabi da mala'iku guda bakwai suke mara rakiya a wannan rana to ga dalilin suka ce katbi asami man yarahu bi ruqatin su suna dubawa ne su ga ranar juma'a da ran litinin wane ne ya ga shehu duk wanda ya kalli shehu sai su rubuta sunan shi a wata takarda ta zinari me yasa za su rubuta wanda ya ga shehu litinin ko juma'a takardar zinari shine fa innahu min ahli jinani bi ru'yati albarkar wannan ganin shehu da ya a ɗaya daga wayannan ranaku guda biyu ya zama dan aljanna ka gan shi kawai aljanna da zaka shiga kuma bi gairi hisabin wal iqabi ba hisabi ba uquba duk tsiyar da kai ba za a ma hisabi ba in dai ka taba ganin shi ran litinin ko ranar juma'a wannan shine karama shi suka ce wannan karama ta in an gan ran litinin ko ranar juma'a za a shiga aljanna ba hisabi ba iqabi uquba to jarat sarat ta tayi naso satin ta hanyar gado likulli kalifati ga dukan kalifansa duk kalifansa inda ka gan shi shi yasa shi kalifan da ya zo nan najeriya me ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatin Kuldibila buhutani iz annani khalifatu tijani

sai suka ce an samu wani bayahude wani tela ne shi yake ushe dinki telansa ba yahude ne shi yake masa dinki ba yahudi magana tana cikin adduratul karida ka duba an ba gani ba ka zo in nuna maka duk abin da kuka ji mun faɗa ba mu ƙarya ba mu ƙazafi sai abin da muka gani a rubuce in wanda ya rubuta bai laifi ba bai kamata bude da mu karanta mai laifi ba to wannan bai hude sai ya ji muridan shehu suna taɗin wannan karama ta shehu to da shehu ya kawo masa ɗinki ya gama ɗinkin aka zo za a karɓa sai ya ce yana so ya je kai wa shehu kayan da kanshi ya kai mashi kanshi da kanshi sai aka ce to wannan sai an nema mai izini da aka nemi izini sai ce ya amince da ya tashi zai zo sai samu ɗaya daga cikin ranakun nan guda biyu misali sai zo ran juma'a da ya zo bayan sun gaisa ka kammala ɗinki na kammala ɗinki to gashi ya ce to gashi ya miƙa masa da ya karɓa sai bai sake kayan ba ce Allah ya ƙara shehu karama yau wace rana ce ya ce yau ranar juma'a ce yanzu wa nake kallo ya ce ni rariyar anhu ni ni kake gani ce to naji almajiranka suna cewa muridanka na cewa duk wanda ya ganka a wannan ranar dan aljanna ne gashi ni ba yahude ne amma na yi gamdakatar na ganka kuma yau juma'a to ni menene ta yace kai ma dan aljanna ne suka ce kuma sai da wannan bai hudan ya shiga aljanna daga karshe wannan baihudin sai da ya me sai da ya shiga aljanna har yanzu a sharhi suka ce ganin nan ba dole sai ka gan shi da ido ba ko gan shi a mafarki ko ka ga hotonsa duk karama ta cika ka zama dan aljanna to ni dai Allah ya taimake na taba ganin hoton shi ni dai na ga hoton shi o kuma kun gani o duk mun gani a to duk wanda ya ce maka dan wuta ku rigima da shi sai dai bai da wannan magana ba sai dai mai mai ba tun da na karanta wannan kuma na ga hoton shi nace to alhamdulillah daga yau ba mai kara ce min ba wahabi dan wuta in ga ce min ba wahabi dan wuta in jama wannan baitin kuma wallahi na gani Allah mun gode maka shehu na goma sha uku shine abdurrahim al-qanawi al-qanawi abdurrahimu alƙanawi shi ƙanawi bari ku ji karamashi shi ƙanawi yana iya karanta rubutun da Allah ya yi da kanshi rubutun da Allah ya rubuta da kanshi ba wai mala'ika ko ne wanda Allah ya rubuta da kanshi shi yana iya karantawa wai wasu almajiransa ne guda biyu suna son juna don Allah sun fita bakin gari sai suka ce bari su yi addu'a ya Allah in ka yadda da mu ka yanta mu daga wuta Allah ka sauko mana da shi a rubuce cewa mu ‘yan aljanna ne ka yanta mu daga wuta suna yi wannan addu'a sai suka ga takarda farasal ta faɗo daga sama suka duba takarda gaba da baya ba rubutu farasal kusa mai suka yi sai suka ɗauka takarda suka kai wa shehu suka ce Allah gafarta malam ga wannan takardar ba su ba shi labarin me ya faru ba yana karban takarda yana duba sai faɗi wa Allah sujada yana taso a ce na gode wa Allah da ya nuna min yan aljanna inda Allah ya yanta su daga wata zuwa aljanna suka ce Allah gafarta mana takarda farasal ba rubutu a ciki yace ya kalle su ya dariya yace ai ba ku sani bane ai ai shi rubutun da Allah ya yi da hannun shi yadul qudra la taktubi sawadin bai rubutu da bakin alƙalami shi Allah shi da haske yake rubutu to sai mu masu to Allah ya ƙara wa shehu ƙoƙarin karatu shehu na goma sha hudu shi ne ahmadu rufa'i shehu ahmadu rufa'i a wannan karama da na ambata muku yanzu ba ta kanawi bace ta shehu ahmadu rufa'i ne shi ne wanda yake karanta rubutun Allah an gane shehu ahmadu kanawi shi kuma yana zaune a majalisinsa da ɗalibai ana karatu sai a haka kamar wata halitta haka da ba a gama gane kanta ba mai haske kawai ta fado cikin majalisin kamin a tsaya ƙura mata ido a gaya take sai ta ɓata ta tashi sama ta aka rasa inda take sai a ga shehu ya yi shiru yana motsi da baki ba a san me yake faɗa ba sai aka ci ala gafarta malam me ke faruwa sai ya ce almajiran ku saurara ku ji abin da ya faru wani mala'ika ne ya bambar ma yawa Allah shirme ya sha tafi ƙarfin cikin shi Allah ya ce zai azabtar da shi da ya ga Allah zai azabtar da shi sai ga duk duniya ba inda zai zo ya nemi ceto sai wajen mu shi ne ko ga ya faɗo nan ya danno da gudu ya zo ya nemi mu cece shi ne a wajen Allah to da ko ga na yi shiru ina motsa baki to ina magana da Allah ne na gaya masa cewa to da dai har mutumin nan ya zo wajen mu to Allah kai hakuri a dai ba magana ne da dai har mutumin nan ya zo wajen mu ya ce to kuma daga ƙarshe dai Allah ya amince ya ce to tuna baki shehu kanawi ta baki to aban magana na kyale mala'ikan ba za a zartar da shi wannan shehu kanawi kenan shehu wai shehu kanawi kenan <laughs> shehu na goma sha biyar shine shehu abdullahi ibn aun shehu abdullahi ibn aun shi kuma karamarsa shine shiru yake baya magana <laughs> eh, shi shehu abdullahi ibn awar shi shiru yake baya magana sai ya zauna ya shiru yana sinkin yana tunani kaji zai kace dan wiwi yan wiwi a suke yan <laughs> wiwi da suke zana su yi bai su shiru to banda wannan suka ce wa ma da kala fil hammam wa ma da hammaman qaddu bai taba shiga ban daki ba tun da ya zo duniya haye mutu bai taba fitsari ko ba haya ba bai taba fitsari ko ba haya ba Allah ka gafarta mana Abdullahi ibn Aukin Shehu na goma sha shida a Sayyid Ahmadu Sayyadi babbar magana a Sayyid ahmadu sayyadi shi wani babban shehu ne bari ku ji karamarsa shi shehu ahmadu sayyadi in zai wuce ta bakin kogi to duk kifayen da ke cikin kogin da kwaɗin da ke cikin kogin sai sun fito sun masa mubaya shi yasa in ya tsaya bakin kogi za ga tare waɗe da karfasa da ragon ruwa da ƙurungu da kyala da waye sun fito da sun kekkewa shi ko ina su ne suna tsalle sun zo suna jaddada mubaya suka ce sannan shi saboda karamarsa shi Ahmadu Sayyadi ya taba yi wa Allah sujada bai dago ba sai da aka yi shekara daya dogo sujada suka ce su sujuduhu sana kamila da yawa Allah sujada bai dago daga sujada ba sai da shekara daya cikakkiya ta yi kaga da ya kalla ya yi shekara daya bai sallah ba <laughs> ana zama wanda ya sujada shekara ɗaya bai ɗago kan shi ba ya yi sallah su ba inda da dare zahar da ta zo ya yi la'asar magariba isha washe gari ya yi kenan shekara guda baya sallah balle zuwa masallacin juma'a wai saboda wannan doguwar da ya sujada shekara ɗaya ƙura ta taso ƙasa ta lullube bayansa damuna ta shigo aka rinka yi ruwan sama suka ce hatta na batal ushubu ala zahari sai da ciyawa ta fito bayansa <laughs> sai da ciyawa ta fito masa a baya shehu amadu ya kenan shehi na goma sha bakwai sayyidi amadu badawi babbar magana wani shehu ne a masar a a nan aka yi shi yanzu haka kabarin sai rana a ɗanɗa a cikin masar ana zuwa ana ziyara shi shehu ahmadu badawi ku ji karamarsa ya ce ya roƙi abubuwa guda uku allah ya bashi biyu ya hana shi ɗaya aka ce me ka roƙi allah ya ce na roƙi allah duk wanda ya kawo kabari na ziyara bayan mutuwata to a lahira allah ya yadda in cece shi in kama hannun shi in shiga da shi aljanna ya ce ta wannan Allah ya an samu duk wanda zai ci kabari na alahira ni zan kama hannun shi in kai shi aljanna ya ce abinda na roƙi Allah na biyu na roƙi Allah duk wanda zai ci kabari na Allah ya bashi lada kaman yayi aikin haji da umra a hade ce wannan ma Allah ya ansa duk wanda zai ci kabari na yana da lada aikin haji da umra aka ce to me abu na uku da ka roki Allah ya ki ansa maka yace na roki Allah ya sa ni jahannama ya na yace nayi nayi da Allah ya sa ni aljanna amma ya ki ansa ya sa shi wutar jahannama amma ya ki ansa sai aka ce to kai me yasa Allah ya ki da ya sa ka wutar jahannama sai dariya ce Allah ya san me zai faru ne in ya sa ni ya san kwanan zancen shi yasa ya ki da ya ansa. aka ce to menene zai faru Allah ya hango isa ya kesa ka wuta ce inda Allah ya sa ni wuta yace da nayi mulmula a cikin wutar za ta koma lambu to yana so ya zartar da su fir'auna da hamana ina zai kai su to ubangiji ya san ya sanya ni a wuta zan rusa masa lissafi gaba daya shi yasa da nace sa ni a wuta yace ba za a saka ba wannan babban wali ne mai karama kabarin sai yana nan yanzu zaka kaje danda danda tana kan hanya an ka tashi daga Cairo zaka je Askandariya tana kan hanya musamman idan a jirgin kasa zaka tafi ta danda zaka bi in zaka tafi a ina a jirgin kasa duk na bi wurin ne yasa nake ga muku wali na goma sha takwas ibrahimul babatuli shehu ibrahimu almabatuli shi shehu ibrahimul mabatuli a masar yake shi ma ba a taba ganin shi ya yi sallah zahar ba sai malamai suka fara yin magana cewa bai sallah musamman akwai wani malamin fiƙi ya rinka wa'azi yana cewa baya sallah ran nan sai wannan malamin fiƙo ya tafi ƙasar sham akwai wani masallaci da ake cewa masjidul ba to wannan masallaci masjidul ba. jami'ul bayda wani masallaci ne mai tarihi mai falala a ƙasar sham da wannan malam fi yaje zai sallah azhar ta same shi a can kawai sai ga ibrahimul mabatuli a cikin masallacin ana sallah azhar da shi abin ya bashi mamaki da aka masalla sai yake tambayin limamin masallacin wancan shehu na san shi a masar yake shehu amadul mabatuli ne ya ake na gan shi anan yana salla azhar sai ce ai duk azhar ta duniya kowace rana nan yake zuwa ya sallah azhar ya koma masa zai je sham ya sallah azhar ya koma ina ya koma masa saboda karama daga nan yace wai ashe waliyin Allah muke zagi ba mu sani ba shi yasa wali duk abin da kaga yayi kaka tambaye shi Shehu Ahmadul Babatuli idan ya shiga gona duk itacen da ke gonan sai yayi magana da shi sai ya faɗa masa amfanin shi lemo ya ce masa ni ne lemo ina da zaƙi sannan idan ka ci abinci kana so ya narke da wuri to ka sha ni kuma akwai vitamin c shiwaka ta ce ni nake maganin ciwon ciki gwaiba ta ce mangoro duk wata bishiya da ke da ciyawa sai tun yi magana da shi sun faɗa masa amfanin su shi shi wa amadu batuli kai to ba nan ba akwai ta karama da yake ta mai ban mamaki shine shi ba shi ke zagaye ɗakin kaba ba kaba ce ke zagaya shi aka ce to ya aka yana gida kuma daga gida ma zai yi dawafi aka ce to ya kaba nan ga mutane na zagaya ta ba su ga ta bar wurin ta je wani wuri ba sai ce ai ba lokaci ɗaya take zuwa gaba ɗaya ba tana zuwa ne hajaran hajaran bulo ɗaya ne zai ballo ya zo ya dawafi sai ya koma sai wani bulon ya ciro ya zo ya dawafi har ta gama cirowa gaba ɗayanta Allah ya ƙara wa shehu karama shehu na goma sha tara ibrahimul majazub shi ibrahimul majazub wato karamarsa tela ne shi yake ɗinka rigarsa da kanshi amma in ya ɗinka rigar in ya sa iri ga ta masa matsi to za a yi talauci a wannan shekara idan riga ta masa yalwa to kowa zai samu kuɗi saboda haka shekara za a samu kuɗi ko za a yi talauci ko za a yi wa to za a je wajen shehu majazubi ne a ga rigar da ya sa ta matse shi ko ta masa shehu na ashirin ibrahimu usaifir shi kura yake hawa ba zaki ba wancan shehun to shi kura yake hawa shi ka zai sannan suka ce kana yamshi alalma layi la ila markabin abadan in yazo ya samu kogi ya kawo zai tattaka rawan ya haye ne bai da bukatan sai an kawo masa kwale-kwale ko jirgin ruwa shiga kada ku manta hatta sahabin da ya tsallaka teku kogi ya hau tare da sahabai sau ɗaya abin ya taɓa faruwa sau nawa sau ɗaya sannan sai da suka taru suka yi addu'a sahabbai na ansawa sannan suka taka ruwa suka haye to shi kullum ya zo bai da bukata kawai takawa ɗaram daram daram daram kan ruwa sai wuce Ibrahim usaifir ken to tun na faɗi guda ashirin bari na tsaya wayan nan na ɗan tsakuro muku ne akwai manya-manya da ban ambace su ba irin su shehu ahmadul bakka'i irin su shehu malami tumasimi suna na manya-manyan shehu ne ranar ma mun ji wani sabo shehu dan nasiru shehu dan nasiru Allah ka gafarta mana Allah ya ƙara karama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah mu na yau akwai Adamu a Tahiru national secretary na social media Allah ya saka masa da alkhairi